wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci da yake na ikon kwatas a shiyar bado a cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka na akhdawul musallin na muhammad siddiq min shawi rahimahullahu ta'ala kamar wada aka saba a daidai wannan lokaci mu da na gabata shine darasi na saba'in da shidda wanda yawan Allah ya da za mu wara da warkon darasi na saba'in da bakwai kuma muna shayi na ɗari da arba'in daidai shayi na ɗari da arba'in kuma za mu tashi kan bayanin kurakuran masallata na biyu dangane da abin da ya shayi bayanin bayyana karatu ga sallar da ake ce masalatul khusufi ko kuma boye karatu inda za mu ga wasu na da fahimtar ko a boye ko a bayyana duk ɗaya ne amma kuma haka za mu ji cewa kuskure ne kamar inda muka dakata karatunmu bayanin fa'ida ce da malam ya kawo dangane ga abin da ya shayi abin da al'imam abu hanifa Allah ya mishi rahama ya ta a kansa na cewa shi ya fahimci wannan sallawa raka biyu ce kamar sallar juma'a kuma amma ya kawo dalili da abin da aka ruwaito na hadisin Noman dan Bashir da dan Umar da Samura da Qabisa Allah ya da su cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sallaci wannan sallah a matsayin raka'a biyu ko kowace raka'a kuma da ruku'i guda al-Imam al-Albani Allah ya mishi rahama yace to wannan bayani ko kuma wanga hadisin da na wato mai inganta ba komai nashi ba ingantacci bane cewa annabi ya sallace ta ba da ruku'i biyu ba ita salatul khusuf ko dai don illa ya zama hadisi da ifi ko don zama ne shazi wanda ya race ma da fika suke a kan shi matasan karatunmu na neman Allah ya da wannan darasin namu na saba'in da bakwai shine lamba ta biyu inda malami ce alƙaunu bil jahari bayani dangane da abin da ya shayi bayyanawa wal israr ko ɓoyewa fi qira'atil khusufi ga karatu na sallar shayewar rana ko shahewar wata. Malam ya ce ba'adun nasi, sashen mutane, yusawwauna suna daidaicewa. Sashen mutane na daidaicewa bil qira'a ga ainihin karatu. Bi salatul khusufi ga sallar shayewar rana ko shayewar wata, sun daidaice bainal jari wal israf tsakanin a bayyana ko a ɓoye. Almutaqarriru abinda a tabbatacce anna salatar khusufi sallar shayewar rana ko sallar shayewar wata inna ma sallaha rasulullah kawai manzan Allah sallallahu alaihi wa Aliyu wa ya sallace ta marra wahida sau guda don rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa a wanda dadewarsa sau guda ya yi sallah ta shayewar rana. Waƙar saha ya inganta annahu wuja harabiya kuma bayyana yi. To tun da annabi bayyanawa yi kaga cewa da bayyanawa da rashin bayyana a dai wannan kuskure ne. Abin da ya zama sawaba a bayyana shi ya yi. Bayyanawar ta yi ya zam ba a bayyana ba. dan ba a bayyana ba kenan ba a yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi aiki a kansa ba wanda amma ya yi umarni da a yi ita sallar ko eh za mu ji a nan gaba inda ya hora da cewa a yi ta to lalle abin da ya tabbata shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana inna ma sallallahu rasulullah marra wahida kawai annabi ya sallace ta sau guda ba saha annahu jahara biha kuma ya inganta annabi ya bayyana wa ana Aisha daga uwar mu'mini radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda a tana cewa jahara Nabiyu annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa sallama fi salatil khusuf ga sallar shayewar rana li da karatu ya bayyana karatu karatu ne bayyane yayi fa'iza faraga min a ciki. idan annabi ya kammala karatunsa ya yi karatu ya ƙare kabbara sai ya yi kabbara faraka sai ya yi ruku'i dama kama hadisin da na gabata bayan ya yi kabbara ya yi ruku'i zai koma miƙewa sai ya koma karatu kamar wanda ya yi ɗazu sai dai bai kai tsawon na ɗazu sai ya koma mi dukawa kaga ruku'i biyu kenan a cikin a raka'a guda qala ibn hajar malam ibn hajar yace istadalla bihi alal shi ibn hajar Allah ya mishi rahama ya kama dalili da shi wannan hadisi alal jahari akan bayyanawa fiha a cikin wannan sallah min nahari da rana inda rana ne a bayyana don saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi sallan nan da rana saboda wai ta wata annabi bai yi ta ba ko sau guda sai dai lafazin abinda ma'ana ya kumsa na cewa inna shamsu wal qamar ayatan min ayatin la la yankasafani li mauti ahadin wala li hayatihi wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana su su biyu da ranar da wata sallahuma kuma ko fasalluhuma ku sallake su dai da miri ya nuna kamar kowace akwai umarni na ayita bai tsaya akan cewa kiyasi kawai aka yi ba wa amalahu jama'atun wasu daga cikin jama'a suka dauke shi min mallam ya a kul zalika waɗanda na'am ko na ketare wa amalahu jama'atun wasu jama'a sun dauke shi min mallam ya kul bi zalika wanda bai faɗi haka ba cikin wasu jama'a ala kusubil kamari sun ga ce ta annabi yayi magana ne game da kusufin shams bai magana game da kusubil kamar ba E, to ai kuma magana inna shamsa wal kamara ya sa ta ciki fasalluhuma ku sallace su ko dai na rana ne ya samu matsala ko na wata kaga duk abin ya riga an ambaci kowane daga cikinsu. sai malam ya ce cewa haka walaysa bi jayyidin bai za abu mai kyawu ba a cewai? a wasu jama'a sun ɗauki cewa annabi bai ambata ba da sallar wata na rana ɗaya ambata tunda ma'anar hadisi ta haɗe gaba ɗaya da sai malami ya ce walaisa bi jayyidin wannan bai yi kyau ba li'anna ismaili haka na ko li'anna ismaili saboda ismaili rawa hadal hadith ya ruwaito wannan hadisi min wajahin ahara a wata huska ta daban ya yi ruwayar hadisin ga amma a wata huska ta daban wadda ba wannan ba okura ko min wajahin akhar anil walid daga walid bi lafzi ga lafazin da ya zo da shi a can khasafati shamsi ko kusifati shamsu a rana ta yi kusufi fi ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa dakara hadisa sai ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshe wa bawaba lidhalika al-buhari al-imam al-buhari sai yi a cikin littafi ne yana cewa babu lijari bil qira'ati fil kusufi shikenan babu lijari babi mai bayani akan bayyana karatu a babul jari bil qira'a babi mai bayani akan a bayyanar da karatu bil kusubi da sallar shayewar rana ko sallar shayewar wata qala al albani al imam al albani rahimahullahu ta'ala yace wa qad sahha haqiqa ya inganta annahu jahara biha ya bayyana da ita shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kama fil buhari kama da ya zo a can cikin buhari din annabi ya bayyana da karatun sallah na salatul kusubin da ya yi tare da jama'a wa lam yasbut bai tabbata ba ma aridu abinda ka gitta ma hadisin ga na buhari do wata magana da tattawo ta gitta akan kokarin kore cewa annabi bai yi sallar nan bai da ba to abu ne da bai tabbata ba walau sabata inda ya tabbata lakana marju'an da zai zama abin da za a rinjayar cewa a boye ake yi ta fa kaifa idan to da kaka kenan yasawwa yasawwa malam yake daidaitawa ba wannan malamin da muke karatun littafin shi ba akwai as-sayyid sabiq wanda yayi fikin sunna ko as-sayyid sabiq ga ya sa cikin kaus. ba shi ne muallif na wanga littafin da muke karatu ba ko siddiqul minshawi shine muallif shi amma al-sayyid sadiq yayi bikin sunna ko fiqh sunnati kusan shi a farkon wanda ya ware fiqh sunna shi sayyid sadiq to bayyana a bayyana ma saha tsakanin abin da ya inganta ano gare shi a minar jihar ko baina ma saha anhu minal jahar tsakanin abin da ya inganta na bayyanawa walam yasah anhu minal israf amma ba a samu bayani ba ingantacce da ya zo cewa annabi yana ɓoye sallah ta salatul khusuf ta tuna marigai mun kawo ga ƙarshen wagga gaba ta bayani dangane da sallar shayewar rana ko wata wanda a karatunmu mu da ya gabata akwai dan uwa da ya tambaya ko ko neman ƙarin bayani shin sallar shayewar rana da sallar shayewar wata akwai bambanci na abubuwan da ya kamata a ce an karanta ko ko ba haka ya ce ba yawwa to kama in mun lura da kwamsashen abin da mu ya ɗauka wanda muka wara yanzu mabuɗin karatunmu na wanga darasi na saba'in da bakwai za mu harari cewa da sallar shayewar rana da sallar shayewar wata abin da ya tabbata duk bayani aka karatu gare su ko wacce za a yi karatunta a bayyane ita ta sallar shayewar rana Allah ya kaddara annabi ya yi ta tare da jama'a ma'ana da rayuwa ce abin ya waru ya jagoranta to duk da tattauta wadda Allah bai kaddari ya yi ta tare da al'umma ba lafazin umumin hadisi ya tabbatar da in wannan ya waru an ka samu wata ya samu matsalar rashin lahiya irin sadda zai shiga cikin duhun nan to za a yi ita wannan sallah wanda jama'a za su haɗa ma ba a kiran sallah in dai har za a yi sai a ce as jami'a wanda duk ya sani ya ji da laspika ana cewa as-salatu jami'a ya san to yanzu akwai bukatar za a yi salatul khusuf kenan kuma za a yi ta ne da sigar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta ba ke bacci aka ce ga bakin abin da za a karantawa ba amma dai ana son a yi karatu mai tsawo da haka kina idan waɗanda Allah ya kaddara akwai mahadisa alkur'ani su ya kamata su jagorance ta a ɗan yi karatu mai tsawo wanda za a dawo a yi rukuyi mai tsawo sannan za a ɗan dade ana ɗauka kila kamar awa guda ana yin rakawo'in nan biyu eh in ya zama na masu yi suna da layi ko a in to a ce gunguna na matasa waɗanda adda jini ga jikinsu ga kaga tunda ba wajibi ta ba wanda shi bai da irin wannan laya ba ko sai yayi halatta ya ba ko sai ya zama ne ya tsaya gida ya yi ta zikiri da sauran abubuwa na istighfari da abin da ya kama da haka to idan muka je ga bayanin kurakurai na masallata na gaba da mun kawo ƙarshen a wannan na magana abin da ya shahi salatul khusuf malam ya ce a faɗa ohun fi salatul istihara ko salatul istihara kurakuran masallata dangane da abin da ya shaye sallata istihara ka ba Allah zaɓi kana son ka yi aure kana son ka kulla mu'amala kana son ka yi wani aiki ko noma ko wani abu to sai ka ba Allah zaɓi cikin abin da kake so ka yi shi ne ma'ana na istihara kuren masallata na warko dangane da abin da ya shahi a harkar sallar istihara shi ne itiqaduhu kudurtawa da suke yi annal istihara ta takunu bima yahtar fihi al-insan amma abin da ya yi an kuna a ta kuma ta kasance bi ma ya tahayyar ya ba ya tara ba ya tahayyar fihi insan abinda mutum ka ɗemowa gare shi bai tabbatar ba Ba baka rigai kai yanke ba kana zuwa kana dawowa ko ka yi wanga abu ko ka yi wanga abu in aka sa ya ka tara bai ba ya tahayyar ga abinda mutum yake ɗemowa ita kada badul musallin sashi daga cikin masallata sun kudurta bal kama bar wannan magana sawaduhumul a'zam gungun masallata masu yawa sun kudurta ana listihara cewa ita a istihara ta kuma tana kasancewa fi ma ya taraddad ga abin da ka zuwa yana dawowa wa ya tahayyar nan ma ya sa wa ya hatara wa ya tahayyar Kuma mutum yake yana yin dimuwa wai ma'ana cewa sai abin da kake da wani shakku a kai ne za ka yi mai istihara wannan kuskure ne shi ne ya ce wa ya ta hanyar fihil insan ga abin da mutum yake yin dimuwa ko dimauta wa ka kadawun minhum wannan kuskure ne daga su masallata li'annal istihara saboda ita istihara takun tana kasancewa a fi kulli shay'in da dukkan komai duk abin da za ka yi akwai buƙatar ka yi istihara hatta alladhi inna lahu al-insan hadda abin da mutum yake da natsuwa da shi akwai buƙatar ya yi istihara ko da ka na da abu ko da baka da shakka ga abu akwai buƙatar yin istihara wa hadha wa hadha qada'un ka wa yurar gabu da kuma abinda da mutum yake da kwaɗayi kana kwaɗayin abu to nan ma akwai buƙatar kai istihara duk da karatu kaka san kai akwai bukatar kai istihara ka ba Allah zabi ya zaɓa ma abin da yake ka je ka karanta ma innal insan malami yace mutum yana iya samun natsuwa wa yuraqabu bi shay'in yayi kwaɗayi a cikin wani abu kowa sharrun lahu ashe abin nan da yake kwaɗai wanda kuma ya nutsu da shi, ashe sharri ne a gare shi amma kuma wala ya dare shi bai sani ba amma idza istakhara amma idan ya ba Allah zabi fa innahu yatlubu min Allah shi yana nema ga Allah ayya khatara lahu Allah ya zaban mai in mutum ya istihara abinda amma ana ta ka ba Allah zabi wasfikharullah zaɓin Allah da za ka nema ɗalabin a ɗalaba minhul ka zaɓi alheri ma'ana ka didi Allah shi zaɓan ma abin da ya yi alheri. wa an jabirin radiyallahu an daga jabir Allah ya ƙara masa yadda ƙala jabir ya ce kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allimuna al-istihara yana koya mana istihara bil umuri kulliha ga dukkan al'amura ba sai abin da muke da dimuwa ko muna zuwa muna dawowa akan shi ba muna da shakku a komai cewa sai in kana da shakku abu za ka yi istihara wannan kuskure ne qala shaukani al-imam ali shaukani rahimahullah yace Ƙaulu cewar annabi sallallahu alaihi wa sallama bil umuri kulliha ga dukkanin al'amurra. A annabi na koya mana istihara ga dukkanin al'amurra kulliha dukkanin ta dalil Wannan ya zama dalili ala alal umumi akan haɗewa ko gamewa ya zan abin ya haɗe ya game gaba ɗai komi zakai kai istihara. Wa annal mar'a hakika shi mutum la ya hata kiro amran ba zai wulakantar da wani al'amari ba yi saboda zama ne kaɗan wa adamul ihtimami biyi da rashin kula da shi ko da ba abin kulawa sosai ba yi istihara fa ya tarku istihara biyi, sai zan mutum ya bar istihara gare shi kuri yana yin haka nan kakka dauki abu dan kaɗan na ko baka kula da shi ba sai zan ka bayyana istihara a'a abin da yake yi istihara ga dukkan gobe armina aka yi istihara kasuwanci aka son shiga yi istihara kana son kulla mu'amala da wani yi istihara duk wani aikin da kake bukatar yi to yi istihara ma'anar wannan ka ba Allah zaɓi. kuma shi Allah in ka bashi zaɓi, zaɓen ma zai abin da ya zama alheri a gare ka na biyu daga cikin kurakuran masallata dangane da abin da ya shayin sallah ta istihara qaulul na istihara ce wanda suke yi ita istihara as-sadiqa ta gaskiya labudda la ba makawa gare ta min daga mawalki istihara in ta yi in ta zama ta gaskiya to za ka yi mawalki wai sai a gwada ma abin nan a wannan kuskure ne daga gare su kuskure ne daga gare su kwarai a ce wai ganewa za kai cikin mawarki wannan kuskure na ba a gane komai cikin mawarki to shi shine malam ce in shara hazal qawlu wadda magana ba ta wasu kwarai baina awamil musallina kanin wato marasa sani na masallata cewa in ka yi za a kwanta kai ka ga abin da Allah ya zaɓan ma. Wa ƙaunin cewar su a istihara za ta kuna ba, ita istihara ba za ta kasance abin lura ko kula ba, au mahaƙaƙatan ko ta zama tabbatatta, au maƙafulatan ko ta zama karɓaɗɗiya, illa iza ta matsala lau mahaza shai manama, sai in kaga abin nan ƙarara cikin kwana an suranta maka shi. Indi ta yi ya dawo so sai a nuna ma ga kanan inda ka yi ga arziki na sana'a ga kai ga kanan cikin mutane ana ta sana'a in armi na kuma ga kanan an kaya harbin ga kanan zane da ita laye ya lau in an mu'amala ta a kai shi da eh wanda kuma ba haka al'amari yake ba ko cewa wai sai an gwada ma cikin kwana ka gani a'a ba haka al'amari yake ba kamar wanda wasu daga cikin gungun masallata suka ɗauka wanda haka nan kuskure ne ya ce wa hadha al itiqad wannan kuduri la dalila alaihi ba dalili a kansa in ka ce kana bi da hujja ga wannan to ba za a samu ba bal kama bar ga magana min ikhtira'atihim yana daga cikin abin da masallata suka kirkira wa ziyadati da kuma abin da suka kara fitini a cikin addini shi manzon Allah da ya koyar da sahabbai ba haka al'amari ya kasance ba ba haka sawar su ta kasance ga sahabbai ba ya ce ku je ku kwanta za ku yi maharki in dai abin nan yana yiwa za a gwada muku shi cikin kwana ba haka da ya karanta da sahabban shi ba wasawaba abin da an sawaba annahu qad tahadduthu ru'ya yana yiwa kai istihara kaga wanga babi na yana yiwa yana yiwa kai istihara ko sai mafarki ya faru kai mafarkin wa qad la tahdus kuma yana yiwa kai istihara ba kai mafarki ba amma a tabbatar ma cewa wai abin da istihara wata a tabbatar ta ta gaskiya wata da kamar wani kiwon nan kuskure ne wa sauro ru'ya faruwar mafarki almanamiya wanda za a yi a cikin kwana la ya bai dalili alal muhabbibi al muhtari akan cewa abin nan na da kaka so wanda an ka zaben ma min ƙibalillah daga jihar Allah. Yin mawalikin ka bai zama dalili a kan haka. Wa da dullu kawai yana dalili a wa da dullu kawai yana dalili wa ya kuma yana kasancewa shi al'amuru al'amarin nan muhayiran ya zama wanda ya canza aw muwafiqan kana iya mafarki Allah ya sa a dace da mafarkin da kai haka nan na. kana iya yin mafarki a samu canji abin nan da ka gani ba haka nan na ba dama dai babban makasudi in ka yi istihara to ka doki cewa duk abin da ya nufi ga zuciyarka shi na Allah ya zaban maka sai ka al'amarin ka ga Allah kuma abin da ya zama alheri kai za kai da kanka ba wani za ka cewa ya yi ma ba kuma ba wani abu za a baka a ce ka sa cikin ilo ba in ka ji kaza ko in ka ga kaza abin nan ya yi a'a za mu ji abubuwan da ya kamata mutum ya karanta yayin istihara qira'atu du'a inda tashahhud karanta addu'a ta istihara lokacin da mutum yake yin atayya na daga cikin kurakuran masallata don saboda ita sallah ta istihara abinda aka shardanta sai ka yi ta ka kammala kamar da mu ji a hadisi Ya ƙarawa min minal musallin masu yawa daga cikin masallata na karanta da istihara addu'a istihara inda tashahud lokacin da suke yin attahiyya bayan sun yi nafila raka'a biyu bi asma'is salah a tsakiyar sallah wa huwa khadan wannan koyin haka kuskure ne da kauli don cewa nabi sallallahu alaihi wa sallam idza hamma ahadukum idan ɗayan ku yana nufi a bil amri da wani al'amari fa li yaraka raka'ati ne abu na harko kenan da zai yi kana niyyar yin wani al'amari to kai sallar nafila raka'a biyu min gairil farida wadda ba ta warilla ba san ya qul sannan mutum ya faɗi wannan addu'o'i da annabi ya kawo a hadisi malamai ce Allah hadisa karanta hadisin a ƙarshe wanda bai kawo mana su a gaba qala muhammad ibn al-alan muhammad ibn al-alan yace san ya sannan mutum ya ce ai aqiba faragi bayan ya ƙare mina salati daga sallah mustaqbilin al alƙibla yana mai huskanta alƙibla. bayan ka ƙare sallah ka sallama sannan ka huskanci al-qibla ne dai, shi mutum yana mai daga hannuwa ne ba da الحمد salati على النبي sallallahu alaihi wa sallam. bayan ya gode ma Allah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda huma sunnata tali waɗanda abubuwa sunnoni na guda biyu ka gode ma Allah ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi kulli du'ahin a cikin kowace addu'a da za ka yi ka yaba ma Allah sannan ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk addu'a da za ka yi ana buƙatar ka yi haka ya zama ma mabuɗi. ta wannan kenan idan muka je ga bayanin kure na hudu na masallata dangane da abin da ya shahi ita sallar istihara tikrarul istihara kwan koma istihara sab'a hasu bakwai ana cewa sai kayi ta ɗaya kayi ta biyu zuwa ta bakwai kamin ta yi da ka kaga aiki da wahala sun samu mutum ko ba ba'dul musallin Sashen wasu daga cikin masallata suna son tikrar salatul istihara ban kuma sallar istihara sab'a marrati asau bakwai wasu dallu ma suna kawo dalili mai hadisi anasi na hadisin Anas radiyallahu an marfu'a wanda aka daga darajarsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kamar yayi mazza'a wannan ra'un digon zayin ko cewa maz amma marna marfu'a eh eh na'am to ce za mamta bi amri idan ka yi niyyar wani al'amari fastaqir rabbaka ka ba ubangijinka zaɓi. in ka yi niyyar wani al'amari to ka ba ubangijinka zaɓi. sai ga wannan al'amarin a amarratin hasu bakwai ga hadisin da suka kawo kuma suka ci hadisi ne da ya tabbata amma za mu ci abin da al'imamu nawawi ya ce daura da wannan hadisi qala an Al'imamin imam Allah ya mai rama yace isnaduhu gariban isnadin wannan hadisi garibi ne fihi a cikinsa akwai malla a arifahum marwaita da ni ban san su ba qala al malam al ya yace kullum ma'arufuna. duk waɗanda a cikin wanga hadisi mutane ne waɗanda an san su walakin ba'dhum walakin sai dai ba'dhum sashin su ma'arufin an san su bidda'afi da rauni ashadidi mai tsanani bisa hadisi bai inganta ba sashen marwaita hadisi an san su da rauni mai tsanani daga cikin masu rauni mai tsanani akwai inda aka ce wa Ibrahim bin al wanda an ɗauke shi mutum na mai tsananin rauni yana cikin marwaita hadisin ga na cewa sai an istihara su bakwai don haka hadisi bai tabbata ba In istihara in ka yi guda ta isa ko da daddare ko da rana ko da sahi duk sanda kai sallar ka tana bila da ka biyu kai yayi ba ce dole sai cikin dare ba qala ibn addi mala ibn addi yace ikon. mai rauni na jiddan kwarai a haddasa bil bawadil yayi ta ba da labari ga hadisai waɗanda abba ilai waɗanda annabanna shi na ƙarya shi Ibrahim bin Ilbara. wa qala al ya yace yau hadisu hadisi kaci yana ba da labari ga marwaita hadisi ingantattu amma in zai wadi bil ɗili. sai ya zo da ƙarya kaga kenan dai na wanda ana tuhuma ce shi ya kawo hadisin nashi bai tabbata ba kaifiyatu salati istihara yadda ya kamata a yi sallar istihara kamar da manzon Allah ya hora an ta raka a min ghairi al-farida yi sallan nafila a biyu wadda ba ta farilla ba bi tilin sahara, da niyyar sallar istihara wa ba'da al jihari bayan ka kare mina salati daga sallah ka sallama yastaghfirullah sai mutum ya roƙi Allah gawara ko kama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa aka tsara. sau uku wa ya tuba ilai ya tuba ga Allah shi mutum wa yusalli ala nabi ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma yad'u bi du'a al-istihara sanne addu'a ta istihara wa yarfa'u yadayhi inda du'a sai ya daga hannuwa ne lokacin da zai yi wannan addu'a sabda zai addu'a bayan ya sallama sallah zai karanta wakala kuzza da zamu karantawa to akwai bukatar ya daga hannuwansa ودعاء ودعاء الاستعارة الدعاء الاستعارة كما يلي كاتنا كما ونزيزو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تو <clears throat> قام علي كاومنا قوس yace yajuzu ya halatta an yi samiya hajatahu in ya kawo nan duk da za mu koro mu fassara ta da yaren mu na Hausa a in kunta alama anna hadha al-amr khairun li bidini wa ma'ashi wa aqibatu amri wa aqibatu amri faqadru li wa yassiru li thumma barik li fihi wa in kunta alama anna hadha al-amra sharrun li بديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وانا ita addu'a da mutum zai karantawa ga istihara kaga ga bisa ga ganin gaskiya mutum ko hada ce ta yana yi yau da gobe a yau da gobe dan yan mun diba Allah so duk ba kai yawan suratul a'la ba sabbi ko ko ta kai dai ya kai yawan ta annan to an Allah so mutum na yi yau da gobe yau da gobe cikin wata uku yana iya haddace ta ba na ta sai a to ba ganin tunda to a ba muke <laughs> to idan muka lura da abinda lafazin da ya ƙunsa na yaren larabci da hausar mu Allahumma ya Allah inni astakhiruka ya Allah ni ina mai baka zabi bi ilmika da saninka na baka zaɓi ga abin da ka sani wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman qudratka game da ƙudurar da kake da ita wa as'aluka ina roƙonka min fadlika game da falalarka ina roƙon falalarka al'azimi mai girma fa innaka hakika kai Allah ta kadiru kai na wanda adda iko kai adda iko wala kadiru ni ban da ikon komi wa alamu Allah kai kan sani wa la alamu ni ban san komai ba wa anta allamul ghuyub Allah kai an ne abubuwan da suke koyi. don abin da aka yi ya Allah ka san shi Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in ka san anna hadha al-amra wannan al'amari da nika sanyi na aure misali sai ka ce in ka san wanga al'amari da nika sanyi na aure ko sai ka ambaci bukatar ka in ka san wanga al'amari da san sanyi khairun li alheri na gare ni dini ne ga addini na wa ma'ashi na rayuwata wa bata amri da karshen al'amari na faqaddiru Allah ka ƙaddara mini shi wa yassiru Allah ka sauƙaƙe mini shi ya thumma barik li sannan Allah ka yi mini albarka cikin wanga al'amari da zan kullawa na da ko aure ko na kasuwanci ko na irin wani al'amari wa in kunta ta'lamu ya Allah in ka san anna hadha al wannan al'amari da nake kokarin yi sharrun ne sharri ne a gare ni didi ne da addini na wa ma'ashi da rayuwata kamar duniya ta wa akibata amri da karshen al'amari na wa ajila amri wa ajilihi na yanzu yanzu yanzu yanzu ga shine mai ainin wa amri da al'amari na na yanzu yanzu wa ajilihi da al'amari na wanda an majin kirci fo ani in ka san shari na gare ne wanga armin ko kasuwancin da zai yi fo ani Allah ka juyar da shi daga bari na wasrif ni anhu Allah ka juyar da ni daga barin shi wa qadir li alkhaira Allah ka kaddara mini alkhairi ai su kana duk inda alherin ne yake zama ni bihi sannan Allah ka yadda da ni da wanga abu da nuka son yi in dai alheri na gare ni da wanga ita abin da mutum zai karantawa ila kuma lokaci ko saura minti goma saura da yako ta To, idan mun lura nan da muka kawo ne nan kenan babba abin da ya kamata mu lura da shi shi ne, gaskiya istihara tana da muhimmanci. Amma wani da ka zo kai magana istihara sai ce, to ba matsala za a yi maka, yi ma za a yi, dai za a yi maka. To mutum matsayi ne na musulmi mai imani da Allah sai ya bari a mai istihara. Wani wuri kuma da zuwa za a baka wani abu a ce ka duk ka daddaka yi ka sa. ka kwanta in dare za ka yi mafalki ga gari ya ah, abin na alheri na kai kawo duk ba irin wangana ba almuhimmo in mutum na son ya yi kowane irin al'amari ya yi kokari ya yi istihara kuma mai yawa in dai mutum na yi kaɗan kaɗan insha Allah ba zai ɗo wani lokaci ba zai karance ta kuma ya haddace ta cikin kai ne ya zama duk abin da za ka yi ko ɗan ƙarami na ko babba sai ka yi istihara ka ba Allah zaɓi ya zama Allah ya zaɓan maka in ya zama na kana haka nan shi kenan istihara to to ji. wai akwai ma wasu waɗanda ka yinta kawai kai tsaye sai a yi ma ka biya ita haram, ko ka ba da naira ɗari ko yi da haka wani abun ka na bace a ce ma yana wuri kaza da sauransu to wannan ba ya ta ba ai shirka zai koma ko yawa bokanci to Allah ya kare mu da harkar bokaye da bokanci ai a to misali ai ka san Allah ya sani ko kai na ka faɗa ma Allah in Allah ya san alheri na gare ka ko shi Allah ya sani in alheri na in ba alheri ba ta tunatarwa mai kyauta to amma haza ka ce Allah in ka san abu kaza alheri na garan Allah ka sa in yi shi ko in ka san abu kaza da shi Allah ya sani ba wai bai sani na ba a wa huwa alimun ci su sudur Allah ya san komai don haka kenan kai na ka san in Allah ya san abin ga alheri na gare ka ya tabbatar maka shi in kuma ya san ba alheri na ba gare ka ya juyar da shi da gare ka kuma shi ya sani in alheri na in ba alheri na ba Allah ya sani ko zabi na ka ba Allah tazkiratun hasana don mutane su fahimci ka a doki Allah bai sani ba shi yasa kace in ya sani a Allah ya sani gashi aka ce wa anta allamul guyub saboda Allah kai na an masa ne abubuwan da aka ya duka ko da ubangiji Allah ya mana muwafaqa ya mana dace ya sa ayyukan mu su zama dan bi daya da shi insha Allah nan karatun mu ya kamata ya dakata a darasin mu na gaba sai mu tashi a qada'uhum bi salatil janaza mutuwar da ba mu so Allah ya jinkirta muna Allah ya sa mu rayuwar mu albarka rayuwar mu ta yi tsawo aikin mu yayi kyawu ba mu son mutuwar kware da gaske su da Oh, masanin al'amari ko? A to, ba laihi, ai dama ita shawara tana cikin abin da Allah ya umarni a yi da kuma manzon Allah duka. Sallallahu Alaihi Wasallam, su da an kallama bi bihamdika, shaɗu Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu